واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren alhamis daren sha biyar ga watan Ramadan, hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da biyar ga watan Kefre, miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a irin wannan wata da kuma irin wannan lokaci, don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan. Jiya mun kwana a cikin wannan sura da muke cikinta wato suratul hajj kan aya ta 66 yau za mu tashi kan aya ta 67 da kulli ummatin ja'alna man saka لكل أمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا من سكرهم ناطقون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه فيما كنتم فيه تختلفون Allah maɗaukacin sarki yake cewa likulli ummati ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu wurin bauta hum nasikuhu su din su ne masu aikin wannan bauta fala naka saboda haka kada su yi jayayya da musu da kai fil amri akan al'amarin ibada din wa'bud ila rabbik kuma kai annabi kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai a bisa shiriya madaidaiciya kake wa in ja da loka idan suka yi jayayya da musu da kai faƙulin lahu ka ce Allah a'lamu bima ta'maluna ya fi ku sanin abin da kuke aikatawa Allahu ya kuma bainakum kuma Allah shi zai hukunci a tsakaninku yawmal qiyamati a ranar ƙiyama. fi ma kuntum fihi cikin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa Allah madaukakin sarki yana mai ba da labari game da sanyawa kowace al'umma da ya yi sakan wurin da za su yi ibada. al imam Ibn Jarir Abbabar yake cewa, ya'ani li kulli ummatin nabiyyun man sakat kowace al'umma akwai annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aika musu, wanda wannan annabi shi zai tsara musu yadda za su yi ibada. Ya ce wa asulul mansak fi kalamil Arab, asalin kalman almansak a cikin maganganun larabawa, huwal maude shi ne wuri, allazi ya taduhul insan, wanda mutum yake yawan alaƙa da shi wa ya taraddadu ilaihi kuma yake yawan kaiwa da komowa zuwa ga wurin immal khairu aw shar ko dai ya zanto alkhairi ko kuma ya zama sharri da wannan ne summiyat manasikul hajji bizalik da wannan aka kira ibadan aikin hajji da sunan mai manasikul hajj ibadojin aikin hajji da aka sai ga wasu littattafan hadisin ko na fikihu idan aka zo kulla babi ko kitab akan aikin hajji sai ka ji an ce kitabul manasik kitabul mansak kamar yadda al'allama al'allamatul jazira aziz bin abdullahi bin baz yake da littafi mai taken mansak bin baz ma'anan mansak ibadojin aikin hajji da haka ma'anan almanasik inda mutane suke yawan zuwa da sunan su yi ibada to kaga makka ana yawan zuwa ai don a yi ibada sai aka kira shi da mansa ibada wuri ne na ibada da ko da yaushe baya rabuwa da masu zuwa yin ibada din daka aka kiraye shi da almansa domin addu'an annabi Ibrahim alaihi salam ta karɓu akan kan makaɗin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa Jangane da addu'an da annabi Allah Ibrahim yi, yake waje waj'al afidatun minan ta tahwi ilaihi ya Allah ina roƙonka ka sa a cikin zukatan mutane ta rika karkata da kwaɗayi da kwalama da sun zuwa wannan wuri na makka din sai addu'an ta karbu a yau a duniya babu inda musulmi yake kwaɗayin ya tsinci kansa a wurin sai a makka wanda ya je yana kwaɗayin ya sake komawa kai da baka je ba dama a kwaɗayin kake daka yayin da kake murnan wane ya je tun da mu ba mu taba zuwa ba gobe sai mu sai ga ya fi ka kwaɗai ya fi ka kwalama in aka ce Allah ya kai mu hajji ko umara ya fi ka cewa amin da aka ga gobe za a ce a koma yana da hali ire-iren shi sai tare bakan kai da baka taba zuwa ba sai ka rasa bakan da ya je ya fi ka kwaɗayi kai da baka je ba dama a kwaɗayin kake to daga ran da ka je sai kwaɗayin ka ya ƙaru <coughs> kaga addu'an annabi Ibrahim ta karbu kenan don haka yayin da ɗakin Ka'aba da Makkan ya zanto wuri ne da ku da yaushe akwai mabambantan mutane da suke zuwa ibada sai aka kira shi da mansak shine li kulli ummatin ja'alna mansakat aikin hajji ita ma mansak ce wuri ne na ibada da ku da yaushe baya rabuwa da mutane a aikin hajji aikin hajji na'am a shekara sau ɗaya ne amma umara fa ko da yaushe ana umara don ka babu ran da za ka ga ɗakin ka'aba an ce ba kowa a ciki za ga ana ibada musamman a yanzu a wannan wata na ramadana da ake ciki ka dubi irin yawan bayin Allah waɗanda suke can sun je wannan ibada Allah kaɗai ya san yawansu wanda adadin ya kai adadin da ake zuwa hajji kuma za ka ga yau wasu sun tafi akwai masu zuwa gobe akwai jibi akwai gata kullum ana tafiya kaga gida ne wanda kowa yana da ƙorama da kwaɗayin ya ga yaje to Allah ba mu ikon zuwa kafin mu mutu don haka yake cewa kowace al'umma mun sanya musu mansak wurare da suke zuwa su yi ibada hum nasu kuhu su ɗin sune masu yin aikin wannan ibada ɗin su masu aiwatarwa ma'ana aifa iluhu su masu yin aikin wannan ibada ɗin wannan gamir hahuna a'idun ala ha'ula illazina lahum manasik wa qara'iq waɗanda suke da wurare da suke zuwa su yi ibada a ciki to lamirin yana komawa kansu ne ma'ana waɗannan mutane da suke da mansar wuri da suke zuwa su sauke farale su sauke ibada da Allah ɗaura musu to waɗannan mutanen su ne masu yin aikin wannan ibada ɗin inna ma yaf'aluna haza an ƙadirin lahi wa iradatihi suna zuwa su sauke wannan ibada da Allah ya ɗaura musu gwargwadon ƙaddaran Allah da kuma irada ma'ana ganin daman Allah ne fala ta ta'azzaru bi munaza'atihim don haka sai Allah ya ce fala naka, kada su yi musu da jayayya da kai fil amri akan wannan al'amarin ma'ana Allah maɗaukacin sarki yana magana da da manzon Allah sallallahu alaihi wa kada jayayyan kafirai yayi maka tasiri cikin al'amarinka na isar da gaskiya abin da kake kai na gaskiya kada rikici da hayaniya na kafiran nan ya rikita ka tsaya akan gaskiyan wa fasda bima tu'ma wa a'rid an jahili ka kafu akan abinda Allah ya daura ka kai ka kawar da kai daga kafirai kada ka fasa domin waɗannan kafiran suna da shubuhohi da kullum suke ƙoƙarin yaɗa ta da kuma rawwata ta ta yadda a wayi gari ba wai al'umman musulmin ba wai annabin ma burinsu ya bar addinin ya bi su shi ne Allah ce fala yunazi'un naka ai fala ta ta'assaru alaika kada ka yi tasiri a kanka munaza'atul mushrikina wannan rikici da musu na waɗannan kafiran fil amri game da al'amarin da da'awa da musulunci da kake yi suna da shibohohi suka taba waso shibohohi wa al'umman musulmi suka ce to ku ba kwa cin yankan Allah amma kuna cin yankan mutum suka ce kaman ya yahudawa ke suka ce to idan dabba ba yankan shi aka yi ba ya mutu wa ya kashe sai musulman suka ce Allah sai ce na'am suka ce na'am idan kuma ku kuka kwantar kuka yanka wa ya kashe suka ce ku sai ce me yasa ba ku ci kisan Allah ba za ku ci kisan kanku ku abinda kuka kashe ya halatta a ci kisan Allah haramun ka dubi wani shubha suka so su ruɗa kwakwalen musulmai manzo Allah zai kashfu shubhati ya warware shubuhan waɗannan kafira ai wancan kisan Allah ne kaza kaza na'am Allah shi ya kashe amma shi ya ce kar a ci shikenan shi ya kashe ya ce kar mu ci wanda ya kashe mu wanda muka kwantar muka yanka shi ya ce a ci mu namun ma sai in an sa wuta wuka dabban da ranta aka yanka ta mutu sannan za a ci kuma a yanka da bismillah in ba ka ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi ala'ihi. dabban da ba ambaci sunan Allah kai ba ma ku ci to kaga ashe Allah shi ya gama hukuncin dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi fala yunazi'unka fil amri kada su yi rikici kada su yi jayayya kada jayayyan waɗannan kafirin yayi ta'asiri akan ka game da al'amarin da awanka wad'u bima wad'u ila rabbik kai dai kam ci gaba da kira zuwa ga ubangijinka innaka lallai kai annabi la'ala hudan mustaqim wallahi kana kan tafarki mi kakken tafarki ai tariqun wadih kai annabi kana kan tafarki wacce take a fili take ƙarara? Mustaƙimun wacce take akan miƙaƙƙen tafarki musulun ilal maqsud wanda wannan tafarkin za ta kai ka zuwa ga cikan manufa dama menene babban manufan aljanna ne to ka ci gaba manufanka za ta tabbata me manufan da'awan annabi kowa ya karbi musulunci na'am manufan za ta tabbata an karba kuma ana kan karba don haka Allah zai tabbatar mishi da manufansa Dan haka sai Allah ya ce wala ya suddannaka an ayatillahi lahi ba'da iz unzilat ilaika wad'u ila rabbik wani ayan Allah yake cewa waɗannan kafiran kada su kange ka kada su toshe ka game da ayoyin Allah bayan Allah madaukakin sarki ya gama saukar maka da waɗannan ayoyin kai aikin da ke kanka wad'u ila rabbik ka tsaya ka sauke naka wajibin shine kai kira zuwa ga ubangijinka suna karba ba sa karba kai naka wajibin isarwa wa ma alar rasuli illa albala babu abin da yake kan manzo sai isarwa amma daukan sakon a sa a zuciyar mutum ya gamsu ya musulunta wannan aikin Allah ne naka aikin ka annabi kai kawai isarwa ne shine maganar da fazilatu sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake yi ya ce mu iyakanmu masu da'awa da wa'azi da karantarwa mu namu aikin isarwa ne mu yi wa'azin kawai amma karɓan saƙon a kinsa a zuciyan kafiri ko mutumin banza ya yadda ya tuba ya gyara yace mu masu da'awa wannan ba namu aikin ba ne domin Allah ma gaya wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah Hadiman ya sha, kai annabi ba ka shiryar da wanda kake son ya shiryu Allah maɗaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama da ka annabi ma kenan ina ga malami baka isa ka tursa ta wani lalle ya karbe wa'azinka ba kar ka ji kayi wa'azi wai duk iya hujja wai ba bin ka bashin hujja wai kuma kaga duk mutane ba su karba ba kada ya daga hankalinka dama naka wajibin ka isar sun karba ba su karba ba wannan ya rage musu annabin Allah Nuhu shekara 950 yana da'awa mutane qillatun qalilatun minan nas ne suka karbi da'awa majority ba su karba ba ko daga hankalin shi bai Allah ma ce karka damu kai ka isar da naka ne karba da rashin karba ya rage musu ga hadisi nan yana nan cikin littafin kitabu tawhid na shan Muhammad bin Abdul Wahhab hmm. akwai annabin da zai je wurin Allah ma duk da a wanda ya walaisa ma'ahu hadu ba wanda ya musulunta yadda ya zo ya gama da'awan haka shi kadai ya kuma ba wanda ya musulunta sun ki karɓa ka dubi wani ikon Allah nabi yi ma'ahu rajulani akwai annabin da mutum biyu kawai akwai ma mai mutum daya akwai mai uku haka kawai aikin da waɗannan annabawa ne duk wani hikiman da'awa duk hikiman wa'azi sun fika amma haka Allah ya tsara da haka kai malami kai mai da'awa kada ranka ya ɓaci. mutane ba su karba ba a kai dai ka yi ta yi kinsa shirya a zukatan mutane su yi aiki da shi su karbi saƙon wannan daga Allah ne ka baqi'un nafsaka Allah ya gono mu'mini me yiwa kana sa kanka cikin damuwa dan ba su yi imani ba la ta karka daga hankalinka kai dai kawai kai sal da sakon dan haka anan ma ce ud'u ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka yace wa in ja da loka idan waɗannan kafiran suka yi jayayya da musu da kici da kai akan wannan da'awan ba su sonta suna fada da kai suna yakanta akan suna yakanka akanta ba sa son da'awan kulka ce Allahu a'lamu bima ta'maluna Allah dai ya fi ku sani Allah shine mafi sani duk abin da kuke aikatawa faɗa musu ƙarara ka ce ba dai daga kuke da gaskiya ba ba matsala amma ku sani ba sai na kai ƙaran korin Allah ba duk abin da kuke dinna Allah ya fi ni sanin ku ku karan kanku Allah ya fi ni sanin me kuke yi kamar yadda wani wuri Allah ce wa in kazzabuka fa qul amali wa lakum amalukum Allah ce wa annabi ka faɗa ma waɗannan kafiran makka idan sun ƙaryata ka akan da'awa da ka zo musu da shi faƙul ka ce li amali ni ina kan nawa aikin walakum amalukum kuma ku ji da naku aikin kenan in suka ɗauko musu da rikici da jayayya suna ƙoƙarin nuna cewa abinda suke akai shine daidai naka ne ba daidai ba Allah ce faɗa musu ba duk sai an zo matakin nan ba ku riki naku ku je a kai ni ma ina nan akan nawa ina kai dan yadda ba ku so ku karɓi nawa ba ni ma babu ran da zan sauko in bina ku antum bari'una hmm. ku din kun yi baran-baran kun yi hannun riga mimma a'malu daga irin aikin da ni nake yi wa ana bari'un mimma ta'maluna ni ma nayi baran-baran nayi hannun riga da irin abin da kuke aikatawa kaga ya kama da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna Abin da kuke bauta mishi ba zan bauta mishi ba wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin kaga bara'a din kenan da haka sai Allah ce Allahu a'lamu bima ta'maluna Allah madaukakin sarki shine mafi sanin duk abin da kuke aikata na kafirci na shirka na munafurci na ɓoye gaskiya kaga tahdidun shadidun wa wa'idun akidun hmm. wannan jan kunne ne mai tsanani narko ne mai ƙarfi kamar yadda wani wuri Allah ya ce huwa a'lamu bima tufiduna fihi Allah ya fi sanin duk inda suke shiga suke fita suke kitse-kitse suke kitsa munafurci Allah ya fi kowa sani kafa bihi shahidan ya ishi Allah zama shaida baini wa bainakum tsakanin ni da ku Allah shine shaida na isar muku Allah ya sani ban isar ba Allah ya sani walihaza qala dan haka anan sai Allah ya ce Allahu Allah madaukakin sarki ya kuma bainakum shi zai zartar da hukunci tsakaninku yawmal qiyamati a ranar ƙiyama. fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna a kai. ina ma'anan sabani annabi ya zo da addini sun ki karba suna ganin addinin da suke kai ya saba annabin shine daidai to wannan saba ma gaskiya da kuka yi ran kiyama za ku ga za ku bambance za ku gane kun tafi ne akan fata wannan ya kama da fadin Allah falizalika fadu saboda haka annabi kai da'awa wastaqim kama umirta ka yi tsayi wanda ya to kamar yadda aka umarce ka wala tattabi hu, kada ka bi son zuciyarsu. wa qul kuma ka ce amantu nayi imani bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar min kitabi na littafinsa da haka sai Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير Allah maɗaukacin sarki ya ce, Alam alam, wai shin baka sani ba ne, annan laha cewa tabbas lallai Allah maɗaukacin sarki alamu ma fis sama'i wal arbi, ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai inna fi zalika lallai a cikin yin hakan Lallai yin hakan lalle duk abubuwan da suke faruwa fi kitabi suna rubuce wani cikin wani littafi na musamman wannan littafi yana nufin lauhil mahfuz duk suna rubuce a ciki inna zalika lalle hakan alallahi yasir a wurin Allah abu ne mai sauki Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari ne don gane da cikan iliminsa game da halittunsa ma'ana Allah maɗaukacin sarki yana da cikakken sani game da duk abin da ya shafe mu mu halittunsa wa annahu muhitun kuma Allah maɗaukakin sarki a kewaye yake bima fi ce da duk abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil da duk abin da ke cikin ƙasa Allah madaukakin sarki yana kewaye yana da cikakken sani akan waɗannan abubuwa din don haka ya ce fala ya azubu an humis zarra babu wani abu daidai da ƙwayan zarra wanda yake ɓuya yake ƙauracewa daga ilimin Allah ƙarya ne babu abu a ce ga wani abu nan shi ya ɓoye kansa ba ruwansa zartuwansa Allah bai sani ba a wannan ƙarya ne babu ita in ka ji akwai masu da'awan haka to da ba abun mamaki bane kafirai ne yahudawa suna da irin waɗannan da'awan sannan ƙadariya suna da irin wannan da suke cewa al'amru unu duk abin da yake faruwa ba zata sai Allah ga abin ya faru amma shi ma bai san zai faru ba kafin ya faru yan shi'a suna da irin wannan albuda'a suna da aqidan albuda'a wai duk abin da kaga ya faru kwatsam sai Allah ga ya faru amma kafin ya faru Allah ma bai sani ba yan shi'a suna da wannan da'awan yana cikin littattafansu albuda'a wai Allah kawai sai dai ga kaza ya faru don haka su ma sun zama jusawa kenan sun zama ƙadariya dama ba abun mamaki ba ne idan ya zanto wanda ya zo da addini shi an dama ai ba yahude ne don haka babu wani abu a cikin ƙasa ko a cikin sammai da zai faru a cewai Allah maɗaukacin sarki bai san da faruwan abun ba babu duk ƙanƙancin abun duk girman abun yana cikin ilimin Allah tun kafin abun ya faru tun ran da aka halicci sammai da ƙasai Allah ya tabbatar da faruwan haka kuma Allah maɗaukakin sarki yana da cikakken sani ga duk abin da ya shafi halittunsa gaba ɗaya tun kafin a halicci halittun ma tun kafin a halicci halittun da lokaci mai yawan da ba mu sani ba Allah na da cikakken masaniya a kan komai don haka Allah maɗaukacin sarki ya rubuta duk abin da za su faru a duniya suna rubuce cikin lauhin mahafuz an kiyaye su ɗaya bayan ɗaya ake bibiyan waɗannan ƙaddarori kamar yadda ya tabbata cikin sayil bukhari daga abdullahi Ɗan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq Allah Maɗaukacin sarki ya ƙaddara abubuwan ƙaddarawa na halittu gaba ɗaya, qabla khalqis samawati wal arzi tun kafin a halicci sammai da kasai bi 50 alfi sana da shekara dubu hamsin. Allah ya kaddara komai kin kafin a halicce mu mu mutane da shekara dubu hamsin tsora shekara dubu hamsin za a halicce mu Allah gama tsara kaddaran kowa fa tsuntsaye haka dabbobi haka ƙwari haka babu wani halitta ƙwaya ɗaya da Allah ya halicce shi sai da ya zanto kafin a halicce shi da shekaru dubu hamsin baya an gama komai a kai shi kaddarorin komai yana kansa za ka yi arziki ba za ka yi ba ɗan wuta ko ɗan aljanna ina zai rayu ina zai mutu ina kaza duk Allah madaukakin sarki ya tsara wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah akan ruwa yake ya zo cikin sunan daga wasu jama'a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah fara halitta a duniya bayan da Allah gama halittan sammai ya gama halittan ƙasai abu na farko da Allah fara halitta bayan su shine alƙalami qala lahu uktub Allah ya ce wa alƙalami rubuta. qala alƙalami ya ce wa ma aktub to rubuta me qala ya ce uktub ma huwa ka'in rubuta duk abin da zai kasance a farkon duniya har ƙarshe fajar alƙalam alƙalami sai fara gudanar da kansa alƙalamin da kanshi yake rubutu wahayin Allah ne a jikinsa ya fara rubutu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama yana rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya har ran kiyama sai da alƙalamin ya rubuta da gama rubutu sai Allah ce rufi atil an dauke alƙaluma din wajaffatis suhuf takardu sun bushe ma'ana an gama komai ma baddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid babu wani canji kuma Ƙaddara ta riga ta tabbata shi yasa ka ji Bahaushe yana cewa ƙaddara ta riga fata ma'ana tun kafin fatan ka je kaza Allah ya gama da kai ya gama da ƙaddaran komai da haka duk addu'an da kake roƙon Allah a cikin ƙaddaran da Allah ya ƙaddaro maka za ka samu amma addu'a yana canza ƙaddara kamar yadda annabi ya fara da haka dr mansur sokoto yana da littafi mai suna kaddara ta riga fata da haka yake cewa Ibn abi hatim ya ruwaito hadisi da isnadi da ya tike zuwa kan abdullahi dan abbas abdullahi Ɗan abbas ya ce halakallahu lauhu al-mahfuz kama siratin mi'ati amin hmm. Allah ya halicci wannan lauhin mahfuz da aka ce kaddarorin mu duk suna kai an halitce shi an kiyaye shi kamar gwargwadon tafiyan shekara dubu shekara ɗari a baya wato ma'ana an share kusan shekara ɗari tafiyan shekara ɗari mutum zai yi ana kan rubuta abin da yake cikin lauhin mahafuz shekara ɗari ana rubutun da aka gama ƙalar ne ƙalam Allah ce wa alƙalami ƙabila an yahluƙ alƙalƙa wato alƙalamin fa sai da aka halicce shi kafin aka halicce mu tun kafin a halicce mu sai Allah ce wa alƙalami wa huwa alal arsh tabaraka wa Allah yana daidaitonsa a bisa al'arshi sai ce wa alƙalami uktub yi rubutu qala alqalam sai alƙalamin ya ce wa ma aktub to me zan rubuta qala ya ce ilmi fi khalqi ila yawmi sa'a cikakken sani da nake da shi akan halittuna tun daga yanzu da kuma halittansu da zan yi a nan gaba me zai kasance zuwa ran kiyama lokacin ba a halittun ba ka yi haka alƙalami ya riga mu zuwa fajar alƙalam bi ma huwa ka'in fi ilmin lahi ila yawmin kiyama alƙalami ya zabura ya fara rubutun. har abin da zai kasance zuwa ran kiyama daga nan ne sai manzon Allah ya ce alam alam. anna laha ya alamu mafi samai wal annabi ya karanta wannan aya da Allah ke cewa wato kuna tunanin alam alam ba ku sani bane anna laha cewa lalle Allah ya alamu mafi samai wal ya san duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai babu abin da ya buya cikin ilimin Allah don haka wannan yana nuni akan cika da tumbatsa na ilimin Allah madaukakin sarki shine me ya san komai tun kafin halittun abu kuma zalika alaihi bi aziz ba na mai wahala bane Allah ne fa komai shine me yi sarki ya tabbata gare shi wa qaddaraha wa katabaha aidan Allah ya kaddara duk abin da zai kasance ga halittu wa katabaha sannan kuma alkalamin sai ta rubuta aiban har wa yau famal ibad amiluna qad alimahu Allah ta'ala qabla zalika 'ala al-wajhi alladhi yaf'aluna duk wani abin da kaga bayi yau suna aikatawa a duniya to Allah ya riga ya san za su yi aikin tun kafin su zo duniya Allah ya san haka ya tsara kuma yadda kaga suke yin haka Allah tsara in sun zo ba zai kauce hakan ba don haka Allah ya sanar da bayinsa cewa ya san komai fa game da su yanzu Allah madaukakin sarki yana sanar da mu kan kawaye shi mu ji cewa duk abin da muke ya sani game da mutum koma zuwa gare shi inna zalika duk waɗannan al'amura gaba ɗaya da yake kasantuwa gare mu a duniya a sama ko ƙasa fi kitab yana rubuce cikin littafi wani littafi shine lauhin mahfuz inna zalika ala Allah yasir lallai wannan a wurin Allah abu ne mai sauki dan karamin abu ne ma bai mata ka kara ya karya ba ya ce wa ya abuduna min dunillah wa ya abuduna min dunillah ma la yunazzilu bihi sultana ما لا ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما ليس لهم به وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يقادون يصفون بالذي يتلى عليهم آياتنا يكتبون يكادون يسقون بالذي يتلون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ya kuma waɗannan kafirai mushirikai, na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin irin wauta da jahilci da kafirci da suke da shi ya abuduna min dunillah suna bauta ma wasu koma bayan Allah madadin su bautawa Allah shi daya sai suka koma suna bautan wani Allah abinda malam yunazzilullahu bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujjan a bauta mishi ba sai suka koma shi suke bauta mishi sun koma suna bautan gunki a wani karatu ake da hujjan bautan gunki babu masu bautan aljani rana wata taurari duka babu sun je suna bautan ababen da ba hujja ba dalili Allah ne kadai idan za ka bauta mishi kake da karatu da dalilai akan shi ɗin abin bauta ne ya cancanta a bauta masa amma duk wani abin da kaga ake bauta mishi a duniya in ba Allah ɗin ba to wannan abin babu inda aka samu karatun hujja da yake nuni a bisa cancantan wai wannan abun abin bauta ne a bauta mishi babu hujja don haka kamar yadda Allah yake faɗa ne cikin wani aya wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara duk wanda yayi kira tare da wani Allah cewan wannan abun shi ma Allah ne la burhana lahu fihi ba shi da wani dalili da hujja da zai nuna wannan abun shi ne Allah to duk wanda ya irin wannan da'awa fa inna ma hisabuhu inda rabbih to lalle kadai wanda zai tsaye da shi ya mishi hisabi akan wannan shine ubangijinsa ba zai kwasa da dadi ba kenan innahu la yuflihu alkafirun lalle Allah fa kafirai ba sa rabautuwa a wurinsa ma'ana duk wanda haka ya kafirta kenan ya bauta ma wani Allah ne daka suna bautan wani Allah da ma lam yunzil bihi sulfana abinda Allah bai saukar da hujja da dalilin cewa wannan abun Allah ne ku bauta mishi ba amma haka suka kama waɗannan abubuwa suna bauta mishi wa ma laysa lahum bihi ilm suna bautan abin da ba su da cikakken ilimi da mansaniya a kansa ai wala ilma lahum ba su da wani ilimi fi mahtalaquhu cikin abin da suka kirkira suke bautan wani Allah da shi wa tafiquhu cikin kazafi da karairayi da suka kirkiro suna bautan wanda bai tantance abota masa ba wa inna ma huwa amrud kawai abin da kaga suna bi suna bautan wani Allah wani irin al'amari ne talaqawhu an aba'ihim sun karbo waɗannan ra'ayoyin ne daga iyayensu wa aslafihim da magabatansu na banza bila dalilin amma ba da wani dalili ba suna bautan gunki da ka ce su daina bautan gunki su bauta wa Allah shi ɗaya sai ka ji suna cewa inna wajanna ala wa inna wajanna aba ana kazalika yaf'aluna ai mu haka muka ga iyayenmu suna yi inna wajanna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muktaduna mu mun ga iyayenmu haka suke da haka mu akan tafarkin su muke babu wani hujja ba wani dalili dobi annabi sallallahu alaihi wa sallama baffansa ko kuma eh baffansa abi talibin inda wafatihi a lokacin mutuwan abu talib annabi ya zo yana bashi kalmar shahada ya am qul la ilaha illa allah kalimatun uhaddu laka biha inda allah amma bai babban yace bal alamin lati aba'i ina kan addini iyaye da kakanni kaka ba wani dalili ba da ka taba shi me yasa ba ka bi Allah ba ka bauta Allah da me yasa kake bautan sai a mu haka muka ga iyayen mu suke kai da haka mu ba ma karban wata sabuwa to mun tarar da iyayenmu na kai kabirin an kabirin ai wannan ba hujja bane shi yasa Allah ya ce ma lam yunzil bihi sulfana ba su da hujja akai dan haka suna kirkiro abu su kirkiro wasu allolin da Allah ba shi ya ce su yi ba wa asluhu mimma sawwala lahum ash-shaytanu wa zayyanahu lahum asalin waɗannan abubuwa da suka kama suna bauta masa abubuwa ne waɗanda shedan shi ya kawata musu waɗannan abubuwa da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wani wa'idi da narko a kansu ya ce wa malin zalimi na min nasir kuma azzalimai ba su da wanda zai taimake su a gaban Allah ai man nasara yansuruhum min nasirin yansuruhum ba su da wani mai taimako fa da zai iya taya musu ya taimake su ya kwace su min a wurin Allah fi ma ya hillu bihim min al'azabi wan nakal cikin irin abin da zai mamaye su na azaba da narko daga nan sai Allah ce wa iza tutula alaihim ayatuna kuma a duk lokacin da waɗannan kafiran aka karanta musu ayoyinmu waɗanda ayoyin suna nuni ne a bisa abauta wa Allah shi ɗaya ga hujjoji ƙwarara ga dalilai a fili a san tauhidi da kaɗaita Allah da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan Allah shi ya aiko mala'iku ya aiko manzanni da annaba masu daraja da gaskiya da zara an karanta musu irin waɗannan hujjojin ta'arifu fi za ka gane a fuskokinsu fi lazi ladina kafaru nan ne za ka sani za ka gane fuskokin waɗannan kafiran almunka za ka su ya nuna alaman mai alaman inkari ba su yadda da wa'azin ba kana musu wa'azin kana da'awa kana ja musu ayoyin madadin ka ga fuskansu ya tala'la yana haske a matsayin ya karbi sakon to la za ga alaman inkari a fuskansu. Don mutumin da kake mishi nasiha in ya karbi nasihan tun kafin magana kana gane alama a fuskansa in damuwa ne ma'ana yana damuwa ne ya yi nadaman abin da ya a baya in ka ga fuskan akwai bashasha akwai haske yana murmushi wato yana nuna ya ji daɗi kuma zai aiki da nasiha to amma waɗannan ana karanta musu aya alamun inkari ne ke bayyana a su, tun kafin su yi magana alamun ya nuna sannan kuma sai su biyo baya da izgilanci don su nuna ba za su ma bi hujjan ba kenan yake cewa ya kaduna ya billazina yatluna alaihim ayatina kenan ana karanta kawai ya kaduna za ga rige-rige suke kiris suke suna rige-rige yasuna billazina yatluna kitaban la yatluna alaihim ayatina ka ga suna rige-rige akan waɗanda shine yasuna suna rige-rige Ya Kaduna yubadiruna shine Kaduna yasuna kiris yake rage haka da suna rige-rige a kan waɗannan da suke karanta musu ayoyin namu ma'ana waɗannan da suke karanta musu ayoyin namu madadinsu karɓa sai ga yasbuna ilaihim aidiyahun wa alsnatihim bisu sai ga suna rige-rige yasbuna suna nunawa da hannayensu suna faɗin baƙaƙen maganganu da harsunansu shine yasbuna suna amfani da hannayensu suna zunguran muminan masu musu wa'azin suna amfani da harsunansu suna faɗin miyagun maganganu baƙaƙen maganganu billazina yatluna alaihim ayatina duk waɗannan cin mutuncin suna yi ne ga waɗannan da suke karanta musu ayoyin namu madadin su karbi wa'azin su musulunta su tuba su gyara ayyukansu wallahi sai dai ga suna cutar da waɗannan bayan Allah masu gaya musu gaskiya Allah ya ce ya annabi faɗa musu afan unabbi'ukum shin na ba ku labari ne bi sharrin min zalikum da mafi sharrin halin da kuka jefa kanku a ciki ma'ana Allah cewa annabi tambaye su mana ko suna kwaɗayin a ba su labari ne dangane da mafi sharrin abin suka jefa kansu a ciki ne in suna son haka a ba su labari ne to annaru su sani da cewa wuta wa'ada Allahu Allah yayi alƙawarinta allazina kafaru ga waɗanda suka kafirta ma'ana in dai labarin abin da suka yi suna so su ji menene makomansu ranan kiyama to makoman ɗaya ne annaru ne kawai wuta wa'ada Allahu Allah dama ya musu alƙawarin wannan wuta allazina kafaru ga waɗanda suka kafarta ai annaru wa azabiha akwai wuta da azabanta wa nakaliha akwai narkwanta ashaddu wa ashaqqu wa afammu wa a'zam mafi tsanani mafi kunci mafi zafi mafi girma mimma tukhawifuna bihi awliya'ullahi almu'minina fid dunya yadda kuke firgita al'umma game da waliyan Allah mu'minai a duniya to yadda kuke firgita su azaban da za ku fada a ciki ya fi wannan bala'i wa azabul akhirati ala sani'ikum hadha a'azam a irin wannan aiki naku ko in ba ku dena ba azaban da za a muku a kabari ma kadan ne domin azaban da za a muku a lahira kuma duk ya girmi waɗancan. mimma tanawaluna mimma tanaluna minhu in niltum cikin abin da za a dandana muku na azaba in an tashi dandana muku da aka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bi'sal masir tur da irin wannan makoma taku Aiwa wa bi'san naru maqila tur a ce wuta ya zama makoman mutum wa manzilan wa marji'an wuta zama makomanka masaukinka gidanka wurin komanka wa mau'ilan wa maƙaman shi ne mukaminka innaha sa'at mustaqarran lalle wurin tabbatan ta yi muni wa muƙaman. wannan muƙamin ba abin yabo ba ne. sai Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah madaukakin sarki ya cike cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane a nan wurin Allah madaukakin sarki fadakarwa yake yi game da nuna cewa gumaka da ake bauta musu wulaƙantattu ne kaskantattu ne wa sakhafati uquli abidiha masu bauta ma gumaka yana nuna ba su da cikakken hankali dan haka Allah ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane duriba masalun an buga misali ai lima ya hul jahilun an buga misali ne dangane da abin da jahilai suke bauta masa billahi almushrikuna jahilai waɗanda suka jahilci Allah suka zanto mushrikai Allah yana buga mana misali akan gunki da suke bauta mishi sai Allah ya ce fastami'u lahu ku saurari wannan misali fastami'u lahu ay ansitu wa tafahamu ku yi shiru sai ku fahimta domin mai, ma ja'ala Allah li rajulin fi qalbayni min jawfihi babu yadda za a yi kana magana ka ce kuma kana sauraro kana fahimta ba zai yi ba in dai kana magana ana gaya maka magana ka ce kana ji na'am kana jin sauti amma baka fahimtar me ake cewa domin Allah ne ya faɗa Allah shine mahaliccin mu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi babu wani mutumin da Allah ya sa mishi zuciya biyu a cikin bakinsa yace zuciya ɗayan yana jin maganar da ake mishi zuciya ɗayan kuma yana hankalin maganar da yake ba zai fahimta ba da aka fastami'u lahu Allah ce ku saurare shi innal ladzina tad'una min dunillahi lalle wanda waɗanda kuke bauta musu min dunillahi koma bayan Allah lan ya kulu zubaban ba su halicci ko da kuda ba, walawic ta ma'ulahu, ko da kuwa sun yi taron dangi ne ba za su iya halittan kudaɗin ba. Ma'ana ga ta abu ne mai sauƙi. Duniyar nan gaba ɗaya tun daga waɗanda suke rayuwa cikin sammai, mala'iku da sauransu da ƙasa duka, duk wani halitta da ka gani Allah ne halitta. Attashi kanshi sama da ƙasan Allah ne ya halitta to kaga ya cancanci bauta don ya yi halitta sai Allah ce to ga misali gare ku mutane lalle kafirai da jahilai da wawaye duk waɗanda kuke bauta mishi ba Allah ba to wannan abun bai taɓa halittan koda kuda ba kai wala wujtama ulahu koda duk gumakan duniya bisho duk abin da kuke bauta musu ba Allah ba duk ku tara sore guda har da ku kan ku ce bari ku halicci kuda a gani ba za a iya ba ai lawista ma'a jami'u ma ta'buduna min al-asnam wal andad ku tattari duk abin da kuke bauta musu koma bayan Allah ku ce su halicci kuda su halicci kuda kwaya ɗaya. ma qadaru ala zalikar ne ba za su iya ba za su iya haka ba kamar yadda hadisi ya zo daga Abu Huraira. manzon Allah ce wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu mithla khalqi zarratan aw dubaba aw hubba aw habba babu wani azzalimi sama da wanda zai ce zai halitta irin halittan Allah ya je ce zai halitta koda kwatankwacin halittan zarratin tsiro ko kuda ko tsiro ba abinda mutum zai iya to ka ce ma za ka gwada halittan kuda ko sauro ka ce za ka gwada ba halittan to wannan yunkuri da yi din nan to duk duniya ba a zalimin da ya kai ka kafirci ne ba za ka iya mafa ko ka ce za ka yi to ma ka ce ma za ka yin ka kafirta ka ban layi kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi har wa yau cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah mazaukakin sarki ne da kan shi magana ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فيخلق ذرة فيخلق شعيرة wancan hadisin ne nan zo a matsayin hadisi kudusi da haka sai Allah yake cewa wala wistama'u lahu ko sun yi taron dangi gumakan da allolin ba za su iya halittan koda kuda ba kai karshe ma sai Allah ya ce me wa in yaslubhumuz zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ay hum ajizuna an khalqi zubabin wahid bal ablagu min zalik ajizuna an muqawamatihi wal intisaru minhu law talabaha shay'an min allazi alayhi min at-tibi thumma an san an minhu lama qadara ala zalik ba ma halittan kuda ba yake cewa wa in yaslubhum zubabu shay'an idan kuda ya watsa musu wani abu la yastanqiduhu minhu ba sa iya kubutar da kansu daga gare shi ma'ana ka yi wanka ka sa tufafi mai haske ka feffesa turare ku da ya fara wudin nan sai gwada manno ka ɗan yi kashi a jikinka misali ya ɓata ka wannan kukan da zai zo ya yi ya sa maka dauda da ƙazantan kwata da ya shiga la ya san ɗazo hominu ba su isa su kubutar ba ma'ana idan wannan dauɗa da kuda ya tebo na kwata ya zo ya taba maka jikin tirayen sai ka kora kudan za ka iya cire iya dattin kudan iya dattin ba tare da turare ko kwaya ɗaya ya taba jikin ba inda ma za ka gawai ga dattin za ka iya ɓanɓaro shi ba tare da ya lakuto wani turaren ba ba zai iya ba ya ce to wannan ma kenan dattin kuda ne ya haɗu da turaren jikinka ka gagara cire iya dattin dole sai ya gaurayi da wani turaren to a haka ne za ka iya halittar kuda shi ne yake cewa ka ga wani misalin fa sai Allah don haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa da ufa ɓalibu wal da ufa ya yi rauni a ɓalib shi gunkin gunkin da ake bauta mishi rauni ne da shi wal matsalubu abinda ake nema a halitta din shine kudago shi ma yayi rauni shine da ufa talib wal matlub me nema da abinda ake neman kowa yayi rauni gunki da kuma kudan kowanne mai rauni ne kaga ba za ka iya halittan kuda ba ai sannan kuda a cikin halittun Allah ba mai rauni ne gunkin yana da raunin da ba zai iya halittan kuda ba kuda kuma yana da rauni amma ta wani wurin ma ya mafi gunkin ai tunda yana da rai a jikinsa shine za'ufa qalib wal mazlub yace ma qadarullah waɗannan kafiran ba su girmama Allah haƙa qadarihi yadda ya cancanta a girmama Allah ba ma'ana ma qadarullah haƙa qadarihi ai ma azzamullah haƙa ta'zimihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba ma arafullaha haqqa ta'rifihi ba su san Allah yadda ya kamata ya cancanta a san Allah ba ba su san Allah ba ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba tun da gashi musu komai amma sun gagara yi masa bauta ai ba su girmama shi ba tunda wa huwa allazi yubdi'u al sun mai yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi amma sun gagara bin Allah inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'idu shi ya faro halittan kuma gurin shi zai koma inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin duk basu ga waɗannan ba suka kibautawa Allah da haka yake cewa inna Allah lalle Allah laqawiyyun aziz Allah madaukakin sarki mai cikakken karfi ne Allah madaukakin sarki buwayayye ne gagara misali za mu tsaya a nan tafsuran ma'aimin kusa mu soke ko zai fara yi sha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana ibadodinmu a ɗazu da asuba ina ga asuba ko lokacin sahur ne akwai wani ɗan uwa a matsau yake min magana ta waso yake cewa fa su ba daɗi nake cewa me yake faruwa ce jiya da daddare kamar ƙarfe biyu ko ukun dare ɗan kidnappers suka dira musu a garin suka yi ta ta'addanci sun kashe mutane har yake gaya mun sun taɓa shi limamin madaudin ya magana sai yanzu na tuna don har akan gari yawa zan kira limamin ban sake tunawa ba ma sai yanzu sai ka san limamin mun jawa sai a gidan shi muke kwana a wunan to shi ma wai sun dan taba shi har ya zo ya dubi lafiyan shi amma shi din da bai samu illa sosai ba sun dan taba shi irin dan kwanzani ne babu wani damuwa amma sun kashe wasu a garin har da wani fasto a garin da wasu dai cikin garin an ɗan tattaba su wasu an tattaba lafiyarsu wanda yake magana ya yankin naka amma ka san dai irin wannan ta'addancin na boko haram ne yayi ana bin limamai ana bin fastoci ana bin kaza to muna addu'a Allah ya sake tsare mana yan uwan Allah ya tsare mana garurukan Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya waɗannan masu tada hankulan al'umma ya Allah kai ka san Allah ka magance mana su ana ramadan suna tada hankalin al'umma ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tsananta ukubanka akan su tunda babu imani tattare da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika